Kalangu, Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Hulɗa tsakanin Studio Kalangu da Radio Dalol Belayara na da shekara guda a yau masu sauraro sun bayyana gamsuwa da shirye-shirye za ku ji su. tashi tashen hankali a makarantu na shafar makarantun sakandare da dama a yankin Agadas. rakan ilimin sakandare na yankin na magana kan wannan matsala. Shirmu na musamman zai je ko zai gamu da wani tsohon da ke aikin ƙetara bakin haure da ya rungumi wata sana'a a yankin Agadas. To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki shekara guda da rediyo da lol Balera yankin tilabiri ke watsa shirye-shiryen studio Kalangu. shirye-shiryen labaru da na ilmantarwa da al'ummomin gundumomin yankunan talabiri da Doso suke saurare. Wannan dangantaka na samun karbuwa kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto na Hassan Mummuni. Studio Kalangu tun lokacin da ta hada hulɗa da Radio Dalal muna sauraron shirye-shiryen su. Balle wani lokaci da ake kawo wani shiri akan abin da ya shafi dokokin shari'a. sunana hajara abdullahi wallahi ina sauraron rediyo kalangu tun da na fara sauraron shi yau ya wuce watanni bakwai kullum kowane marece sai na saurare shi wallahi a ciki nake samun duk wasu abun da ke waye kai kuma dukkan shirye-shiryensa suna waye kai kama a hausa ne zabarmanci ne fullanci ne buzanci ne wallahi suna biyan bukata muna jin daɗi sosai wallahi mu kan ba abin da muke gani sai alkhairi saboda muna sauraron studio kalangu sosai bin ma son lokaci ya huce mu muna tura labaran studio kalangu a cikin grup na whatsapp musamman a Ghana, Amerika, Libya. Kenan muna jin daɗi da Radio Dalar take sa labaran. Ba mu ma son ta tsinke. Makarantun sakandare na Engal da Adirbi Sanata a yankin Agadas su ne mafi fama da tashe-tashen hankali a cewar daraktan ilimin sakandare na yankin. 'Yan mata ne wato samari suka fi musgunawa. Yahaya ɗan inna daraktan ilimin sakandare na Agadas na bayani kan matakan da suka ɗauka domin kawar da wannan matsala duka a cikin rahoton Musa Mamman. A CIS ta Ingal da Adar Bisanat makarantu biyu ne da ke fuskantar musguna mafi yawa a sararin makaranta. Yara ƙanana na fuskantar muzunawar manyan. Samari na tozarta da 'yan mata ga kuma shaƙiyan nan da ke kai da kawo kewayen makaranta. Saboda makarantar ba ta da bangon kewaye. Shaƙiyan nan masu shan ƙwaya suna baiwa ɗalibai tsoro musamman ma ya mata. Mun ga da bai kama kamata ba a shagala a kansa ya waje ba a yi nazari a ga yadda za a sassauta wannan musgunawar ko ma a kawar da ita ta haka ne harabar dress ta gabatar da tambaya ga unicef wadda take bukiyar mu'amala ta fannin karantarsuwa musamman ga yara unicef ta amince tambayar ta kunshi shafin tambayoyi menene muhaddashi yaya za a samu mafuta Fassarar Gungu Muhammad Dantani, ɗaliban jami'ar Zandar na Allah wadda da halin rayuwa da na karatu a cikin wata sanarwar da suka fitar a ranar Laraba. Suna Allah wadda musamman ma da rashin karatu da kuma bambancin da ake nuna wa ɗaliban da ke yankuna wajen biyan albasi da kuma wasu 'yan kuɗaɗen zaman rayuwa. Ga dai sanarwar ta bakin sakataren ɗaliban Isaka Magaji a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. Haɗakar ƙungiyar ɗaliban jami'a ta Zandar na tilasawa gwamnati da babban biran zartarwa na malaman ba da ilimi mai zurhi Ben Snacks da su girka dukkan yanayin da suka dace domin warware wannan gurɓataccen hali cikin takaitaccen lokaci. Muna Allah wadai kuma muna tir da yanayin wariya da ake nunawa zuwa ga jami'o'in da ke cikin yankunan ƙasa ta fuskar biyan tallar tallafin karatu da alawus ɗin da ake bayar alhali ko 'yanci guda ke gare mu kasancewar mu duka ɗaliban jami'a ne na ƙasar Nijar. Mutane shida suka ji rauni shine sakamakon wani faɗan da ya ɓarke a ranar Talata tsakanin makiyaya masu wucewa da kuma masu kwasar ciyawa a ƙauyen garin masallaci yankin Tawa. Abdulaziz Sumaila, wakilin sarkin Tawa, ya yi wa Idrisa Adamu ƙarin haske. abin da ya haddasa su daga yayi cawa na ka sai laniya ana yayi cawa sun ka ga mutane sun zo su yayi cawa ba sa a yayi cawa saboda bisa shi sai su ga kamar za a kwashi cawa bisa su tara saurin kiwo shi kuma wannan wuri da an kai hadan bai kamata ma a yi hada ba saboda abinci dai wanda Allah ya aje na ayi kiwo akwai shi bangaren masu cawa mutu uku wanda sun kashi ciwo su ma bangaren hillani mutu uku wanda sun kashi ciwo na su yi likita yanzu insha Allah suna can likita da ana sai tarkata ma a garin daɗa wada abin Allah ya. Zai ba aishin ciwo irin wanda ya na hita rayuwa ba. Gobara 23 aka samu a cewar ma'aikatan 'yan kwana-kwana na gaya yankin Doso daga watan Disamba a farkon watan Fabrairu a cewar Ladijan Shafo Bubakar Karimu jami'in 'yan kwana-kwana na birnin a cewarsa gobara wani ganganci ne na mutane duka a cikin rahoton Fadal Alu. Daga watan Disamba zuwa yau mun ƙididdige kai ɗauki 23 na gobara. 19 na da alaƙa da jibgewar ciyawa a cikin gidaje ciyawar da suke kawowa daga gona ana aje ta kara zube a cikin gidaje mata da ke dafuwa wani bi sukan manta su bar tukunya su bisa murhu su fita zuwa neman wani abu waje shi kuma a wanga lokaci inda iska ke busawa yana iya kai halshen wutar cikin ciyawa sai gobara ta tashi akwai kuma amfani da turaren jiji cikin ɗaki da suke kunnawa kuma su rufe ɗaki su huta waje akwai ganganci kuma na mashaya shigari bannar lalle kan tana da yawa amma ba a samu rashin rayuwa ba ko ɗaya ina jan hankalin mata da su bar kunna turaren wuta ɗaki su huta ko barin tukane wuta a gusa bale ma inda yara a cikin gidan surtout lorsqu'on a des enfants dans la maison Mutane da makamai da ba a tantance su ba bisa babura biyu sun kashe fararen hula fudu a jiya a Moliya ƙauyen gundumar Anzuru yankin Tillaberi. wani mutum na daban da aka jima sosai da harsashe na samun jinya a likitar ta tilibirin a cewar wata majiya da ta tabbatarwa studio kalangu ta wayar tarho majiyar kuma ta ƙara shaida cewa wasu mutane sun kashe wani malamin makaranta duk a ranar guda kusa da moliya Akalla mutane bakwai suka mutu shine sakamakon cutar zazzabi da ake kira Kirime Congo da ta ɓarke a ƙauyen Kera yankin mafti na Mali. Daraktan kiwon lafiya na yankin ya shaida wa abokan aikinmu na Studio 80 cewa an samu mutanen farko masu cutar a farkon watan Fabrairu. Mutane da dama ake shakkun sun harbu da cutar an kuma killace su domin kare sauran jama'a da kamuwa da cutar a cewar hukumomin wurin. Daga sha hudu zuwa sha shida ga watan Fabrairun shekara ta da ashirin, yankin Agadas eh, na karɓar festival ɗin Ayir da za a yi a gundumar karkarar ifirwan a Agadas inda ministan yawon buɗe ido ke ziyara ya jaddada cewa babban abin da za a mai da hankali a yayin festival ɗin shine batun tsaro da kwanciyar hankali. Ahmed Bato a cikin rahoton Musa Mamman. Mahimmin abin ɗaukar hankali shine zaman lafiya kwanciyar hankalin jama'a wanda a gare su gwamnati ke ƙoƙarinsa sosai yanayin da a kansa jami'an tsaronmu ke bayar da rayukansu. Amma ina son tunasar da ku da wannan batu ba al'amarin da ya shafi fi gwamnati da jami'an tsaro ba ne kawai. 'Yan ƙasa na da babbar gudunmuwar da za su kawo ta hanyar duk abin da ya shafi bayar da labari, wayar da kai da ma'amular hulɗa da wa'anda ke da yaunin wannan aiki. Kamar gwamnonin jiha, jami'an tsaro, mai da su ma suna da babbar gudunmuwar da za su kawo a cikin al'umma. Shafi na biyu shine dukkan kwamin kamar yadda suka saba canza na halartar festival ɗin Ayir. Firamin minista na son kulliyomin tsarin wanda ake yafi wanda aka yi canza don baƙinmu su gamsu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. yanzu sai kuma shirinmu na musamman agadis fiye da mutane dubu biyar masu hada-hadar hijira daga cikinsu masu ratsa da 'yan gudun hijira waɗanda suke zaman kashe wando tun fara aikin doka mai lamba 2015 da sifili da 36 da ke hukunta masu safarar bakin haure domin kula da waɗannan mutane gwamnatin Nijar da abokan hulɗa sun gabatar da wani shirin canza sana'a a cewar sakataren tsofaffin masu ratsa da 'yan gudun hijira wannan shiri har yanzu yana shafar mutane 980 bisa 5,565 shirin mu ya haɗu da wani ɗan tsohon mai aiki na ratsawa da mutane wanda ya canza hanya kuma ya miƙe saɓanin saura duka a cikin rahoton alhassan kuzi muhammadu dokar shekarar 2015 da ke kawo ƙarshen safarar bakin haure a jihar Agadez an gabatar da shirin bayar da taimako ga tsofin masu safarar mutane a zaman wani bangare na aikin Agaper Muhammadu Agali da ke cikin rukuni na farko da ya girka wurin ɗaukan sauti a Agades ya ba mu ƙarin bayani. Mu dubu da ɗari biyar muke da muka ajiye takardunmu tamanin da shida suka samu wucewa ina cikin tamanin da shidan nan. An ba mu kayan aiki sai da aka sa dogon lokaci don ko yau fiye da shekara ɗaya da wata biyu ke ga kamun a ba musu. Nawa ake taimaka muku da su? Cewa aka yi za a ba mu tallafin miliyan ɗaya da jika ɗari biyar kowane mutum. Ni zubin kayan aikin studio na tambaya. da Kenan kayan aiki ne aka baku ba kuɗi ba? Kayan aiki ne kawai ba wanda aka bai wa kuɗi muraren kayan aiki ne kadai. Wannan aikin da kuke yana tafiya daidai? Gaskiya komi na tafiya daidai ina gode wa Allah. Wannan wurin ɗaukan sautin yaya ne kuke tafiyar da aikinku su wane ne abokanan hulɗarku? abokan mu 'yan wasa ne na agades akwai rapper akwai orchestra da su nike aiki kuma akwai masu zikiri na mauridi suna zuwa don naɗa setin muryarsu nawa ne suke biya ya bambanta da aikin da aka kawo akwai wanda nake a jika talatin na jika ishirin da na jika goma sha biyar akwai ma kai hana jika goma misali an kazo da kayan kiɗa kana son in ɗaura muryarka jika goma zuwa jika goma sha biyar kake bani. Shin kana aiki da wasu mutane daban? Kwarai kuwa na ma kawo wani kwararre daga Najeriya don ya ƙara min horo ba da daɗewa ba ya koma. Kana da wani ɗan aiki ko wani mai koya a wurinka? Eh ina da masu koyon aiki har biyu. Kana da kira da zaka mika ko wata fata? Ina da kiran da zan zuwa ga mahukunta domin ni na cika alƙawarin da aka tsayar na zuwa bakuncin rashin haɗu na kuma bari a cikin wa'anda muka samu wanga taimakon a yanzu yawanci baka tar da komi a hannunsu amma ni har yanzu ina nan na bar tafiyar ina nan ina aiki cikin studio ɗina kamata yi kuma a ƙara tallafa mini tunda ai sun ce an suka zo suka ga har yanzu ina bisa kan wannan aiki za su tallafa mini to har yanzu ba su zo ba Ta gaida gungu Muhammadu da kuma rakiya a Rimi duka-duka da haka muka zo karshen labarun namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin haɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.